أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a 25 ga watan muharram alif da dari hudu da talatin da biyu kai daidai da talatin da ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma muna nan a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai in karanta satin da ya wuce mun karkare magana kan al'af wato afku bayan yau kuma insha Allah za mu tashi akan afun nasa to zan karanta insha Allah sai na karanta afun nasa afun nasa sabin bi harfin mutbi'in afun nasa تاري بود وثناء من صدق تحشش بود وثناء من صدق فالعطف مطلقا بواو ثم فاء فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أموك فيك صدق ووفاء حتى أموك فيك صدق ووفاء وأتبعت لفظا فحسب بل ولا وأتبعت نفسا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا فاعطف بوا فاعطف بواو سابقا أو لاحقا فاعطف بواو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا في الحكم أو مصاحبا موافقا واقصص بها عطف الذي لا يغني واقصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني متبوعه كاصطف هذا وابني والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال وثم للترتيب بانفصال واقصص بفاء أطف ما ليس صلة واقصص بفاء أطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة على الذي استقر أنه الصلة نعم satin da من wuce أكان الأطف al'af muka ce shine hada kalma ta gaba da wacce take biye mata a baya al'af muka ce ya kasu gida guda biyu akwai afu bayan akwai afun nasak afu bayan muka ce shine abin da yakan zo ya yi bayanin kalmar da in bacin shi da la'alla ba za a gane ta ba sannan sai muka ambaci wata ka'ida muka ce kullu ma sahha an yu'raba badalan sahha an yu'raba atfa bayan illa fi halatayn ithnatayn yani halayya guda biyu shine bai dace ba ba za a ce da wato ainihin jumlar da ta zo ko kalmar da ta zo badal ba dole dai ta ta an takuna atfa bayan muka yi bayanin su to yau insha Allah za mu tashi akan abin da ake cewa aqsun nasak wato afafi na tsari in an ce shine tsari kamar affiliation misali tsara abu da abu to shi kuma wato yakan fare da hurufai ma'anansa shi kuma shine attabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu ahruf al-asl ma'ana shine afafin da zai zo ɗaya daga cikin hurufan afafi zai yi tsaka-tsaki tsakanin tabi'a da kuma matbu' ana fahimta kuwa الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون da tabe da matbu za a sami wato harafi ɗaya daga cikin hurufan atf za su zo su tsaya tsaka-tsaki a don haka in kace ja'a zaidun wa am zaidu za ka ce da shi ma'atuf ali zaidun wa am wawun za ka ce harful atf am sai ka ce ma'tufun ala zaid wa ma'tufun ala raf'i marfu'un mithlu muna fahimta wannan darabtu zaidan fa amran zaidan shine ma'tuf alayhi alfa harfu al'atf amran ma'tuf ala zaid ومعطوف على المنصوب منصوب مثله muna fahimta wannan to sai ma ce talin bi harfin mutbi'in atfun nasak talin bi harfin wanda ya biyo da harafi mutbi'in yana mai bi to wannan kai tsaye kira shi atfun nasak ce da shi atafi wato jingina ce ta tsari muna fahimta da mun ce annasa shine tsari to duk kalmar da za ta biyo ta gabata da wani harafi wanda ke gilmawa tsakaninsu kai tsaye sunan shi atfun nasak amma wancan da muka yi bayani a baya shine atfu bayan muna fahimta takhsus bi wuddin wa thana'in man sadaq kaman misalin kaman kace ukhsus bi wuddin wa sana'in man sadaq wato ka keɓanci wanda ya yi gaskiya da ƙauna da kuma yabo to mahallu shahid anan shine wuddin wa sana'in ga harafi nan yazo muna fahimta don haka wuddin sai mu ce matbu shi ake bi waye tabi sana shi yake bin wood muna fahimta wannan magana don haka duk abin da zai zo da irin wannan talin bi harfin mutba'in kai tsaye a ce da shi atfun nasak malam muna fahimta to atfu din har wa yau shi atfun nasak ya sake kasuwa gida biyu ma'ana ana bibiye da mu al'atfu umuman ya kasu gida guda biyu atfu bayan da atfun nasak shi atfun nasak har wa yau ya sake kasuwa gida guda biyu akwai ma yufidu ishtiraka tabi'i lil masbu lafzan wa hukma akwai wanda yake amfanar da bin tabi'i ga matbu'i cikin lafazinsa da kuma hukuncinsa akwai kuma ma yufidu ishtiraka tabi' lil matbu' hukman faqat ko kuma lafzan la hukman yani akwai wanda ke bi ya zanto yana bin matbu'insa ne kawai a lafzance amma ba a hukunce ba amma bil misal yattadihu al maqam in mun yi misali za mu gane haka malam ya ce to fal aqsu mutlaqan bi wawin thumma fa kaga yin atfi da wawun sannan fa'un mun samu hurufe nawa kenan guda biyu wawun da fa'un hatta uku kenan am au asalin magana haka yake to amma saboda kada wazani ya ya kare sai ce hatta amau bi ma'ana hatta am da kuma au na? Kedin ta bisu alayya. Eh, ma'ana hatta am sannan au to amma sai ce hatta amau na ya sauke maka bayani <laughs> malama muna fahimta magana nan to kun ga ga wawul mun samu ga fa'ul mun samu ga hatta ga am ga kuma wa ka fi ka sit'un wa wafa kamar misalin fi ka sit'un wa wafa'un kaga shaitkun shine matbu waye tabi wafa shi ya biye wa wancan ina harful atf shine wa to da wawun da fa'un da am da au da hatta waɗannan dukka tufidu ishtiraka lil matbu'i lafzan wa hukma yani suna amfanar da bin tabi'i ga sa a hukunce da kuma lafazi bari mu buga misali ja'a zaidun wa amr zaidu ya zo da am kaga anan a lafazi wancan marfu'i ne wancan kuma marfu'i ne sannan irin aikin da zaidu ya yi shi amru ya yi muna fahimta in nake jalasa zaidun fa amr sun yi ishtiraki cikin lafazi da hukunci domin lafazin wancan marfu'i na wannan marfu'i sannan aikin da zaidu ya yi shi amru ya yi wani aiki zaidu ya yi جلوس ضربت zaidan summa amran suna ishtiraki cikin hukunci lafazin wancan menene shi mansubi sannan aikin da aka wa wancan shi aka wa wannan shine ne duka muna fahimta akaltu samakata hatta ra'saha na cikin bi har kan ma ban bari ba muna fahimta wannan yani lafazin wancan mansubi ne wannan kuma mai mansubi ne aikin da nawa wancan shi nawa wannan don haka shine yufidu ishtiraka tabi' lil matbu'i lafzan wa hukman waɗannan guda biyar ne to amma kuma akwai waɗansu waɗanda su kuma tufidu ishtiraka tabi' lil matbu' lafzan la hukman hukuncin na iya sabawa amma lafazin ana biye za mu buga misali bari malam zai ambato mana sai ce wa atba'at lafzan fa hasbu bal wala a lafzance ne kawai kadai da baldala suke biye wa atba'at lafzan faqat bal wala yani da baldala suna bibiyan matbu'i ne a lafzance amma ba mai ba ba hukunce ba hukuncin yakan saba amma lafazin suna biye da shi kuma da yake da ana bayan da kalmar da sauran da bayan da karshen wasu yake da ana karshen wasu ne yake magana yani i'raban i'raban muna fahimta mun samu kenan bal dala suna bibiyan kalma yawa lafzan la hukman lakin shine na uku kenan Dala. da lakin da bal suna bibiyar lafazi lafzan la hukman ka lam yabdu mru'un lakin tala mutum bai leko ba amma diyar saniyar daji in an ce tala wato eh, abinan bakaratul wahsh e, e, e, jinjiriyan abin saniyar daji in an ce abtula'u da kasara ma'anan shigiya amma abtula'u da gamma ma'anansa wato jini amma tala kamar da yake nan wato yar karamar saniyar daji to abin da yake nufi anan mutum bai bullo ba amma wa saniyar dawa ta bullo to abin da nake so mu duba anan kun ga tala ya yi ishtiraki da waye a lafzance da umru'un Allah ta amma kuma kunci ya saba saboda shi mutum ai bai fito ba amma kuma wancan hukuncin shi ya tabbata a da shi yayi ne kun ga shi irabi yayi daidai amma kuma hukuncin ya saba muna fahimta ma hukuncin shi ne an samu wani ya fito wani bai fito ba sabanin a zaidun wa'a kowannen su yayi ne ya zo don haka sun yi musharaka a cikin hukunci da kuma lafazi ma barabtu zaidan lakin amran ni dai na yi duka kuma cikin mutanen nan biyu akwai da daka ma barabtu zaidan lakin amran wane ne na buga a cikin su waye ban buga ba kaga hukunci ya saba ko ya kankanta ya saba amma kuma irabi yayi ne shine bayan da muke malaya ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله كان أبي كان أبا أحد لفظا دون حكمة ولا ما كان محمد أبا أحد آية تعرف إنك لما لم أبقى أسكي ولكن رسول الله fahimta wannan to kaga ishtaraka fil fil lafz dun al hukm haka la muna fahimta مصر جميلة لا الجزائر ko kuma ce jaza'iru jamilatun ta kuce na kasuwanci la misro anan nan an yi tarayya a cikin irabi yawa shine wancan marfu'i wannan kuma me marfu'i misru jamilatun la jazairu kaga wancan marfu'i wannan me amma kuma hukuncin ya saba domin ɗaya kyakkyawa ne ɗaya kuma me to shine bayan da muke guda ukun nan suna amfanar da ishtiraki lafzan bi ma'ana min haisul i'rab wa takhtalifu hukman a hukunce kowa on his own ne kan saba muna fahimta to ita wawo idan ta zo tana ɗaukan ɗayan abu uku kai tsaye in ka ce ja'a zaidun wa amru ta yiwu tare suka zo ta yiwu zaidu ya gabaci amru ta yiwu kuma ya zo bayan amru three faces ya ɗauka ita tana da wannan priority tana da wannan ƙarfin ja'a zaidon wa muhammadun taiwu tare suka zo taiwu ya zo shi gabaninsa taiwu ya zo bayansa ba a iya tantancewa in ba da karina ba karina dalili shi ke iya tantance mana suka ce a zaidon wa muhammadun ba'dahu ko a zaidon wa muhammadun ko amma ka ja a zaidon wa muhammadun sai ɗayan uku nan kowanne na iya faruwa shi sa dukka wurin fahimta larabci ko da tafsiri za ka yi yakan ci a misali kamar a hadis da suka zo lokacin sulhun hudaybiyya ana magana cewa annabi sallam a lokacin da ya ce uktub ya ali rubuta hadha ma salaha alaihi muhammadun rasulullah da su suka ce a haba law alimna bi annaka muhammad ko annaka rasulullah fa alama qatalna ya zamu yake ka uktub uktub ismak wasma abik rubuta sunanka da babanka to sai aka ce a wata riwaya ali radiyallahu anhu sai ani hannuna ba zai iya share wannan ba kuna fahimta sai aka ce shi sai ya share sai ya ce nuna mana sai ya rubuta to sai wannan ya kawo ai wai an ce sallam ummi والذي بعث في الأميين رسولا منهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمية تند أنت لا يقرأ كما يتبقى في صحيحين يأتي نحن من قوم أمية لا نقرأ ولا نحسب ما مكانتو ما مربوطو لا يا ظاهر يا رجل to sai shi wanda ke kare wannan ra'ayi yace sai abu ne mai wahal mai yiwa don an ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu idan lardabal an ce ma kunta tatlu min qablihi qabl alquran baka karatu baka rubutu ashe ya juzu an yakuna anta taqra ba'da nuzul alqurani wa taktubu ba'da nuzulihi Ko ina shiga <laughs> muna fahimta wannan yawa kamar ka ce ne da kafin in yi tafiya ba na cin kaza to ya juzu bayan ka dawo kana ci to haka lokaci yake to duk a wurin fahimtar waɗannan abubuwa shi ke tantancewa cikin abubuwa sai ma da ke cewa fa'atu biwawin sabiqan aula lahiqa to kai afi da wawu ko dai a gabace ko kuma a kankance wato kankankan yana iya ɗauka fil hukmi wato kai afi wa wanda ya gabata ko wanda zai biyo wa baya ma'ana ita wawun tana nuni akan abu ko dai a gabace ko kuma ya zo baya au musahiban muwafiqa ko kuma ya zanto ya yi hannu riga kan kanka yani kenan zamu fahimci ita wawun tana afin ɗayan abu uku asab wallah sannan kuma muwafaqa amma ba a tantancewa sai ta hanyar karina an tambaye ta nan kuwa fa'atif biwawin sabiqan aw lahiqa fil hukmi aw musahiban muwafiqa in kace ja'a zaidun muhammadu yajuz ya kasance ya zo qabla yajuz ya kasance ya zo ba'dahu an yakuna qad ataya sawiyan sun zo daidai daidai wawu tana da wannan to sannan kuma tana da abin da ya keɓance ta daga cikin wasu abubuwa kuma wato inda ta yi zara ta yi wa 'yan uwanta fice ta saba ne ya zama na cewa ita takan zo ta zama afi a wurin da magana ba ta cika in ba da afafin ba misali in ka ce ikhtasama zaidu zaidu ya yi jayayya a to ai jayayya mutum da ya ce na jayayya kaga magana ba ta cika ba ɗauki gabaran ka zo kai atfi a wannan wuri saboda magana ba ta cika ba sai ka ce ikhtasama zaidun wa amrun idan kana da wannan sabanin duk wani harafi na atfi idan ka kawo shi ka tabbatar da magana shi shikenan abu ya inganta ya tsaya amma ita wawun takan zo a inda jumla ba za ta cika ba ta zama atufi sannan ta ba da ma'ana cikakke wannan kuma galibi yakan faru ne a irin lafazin da yake nuni akan musharaka misali kamar la zaidon zaidu ya fito na fito shi da wa dole akwai wanda suka yi to wa amrun wawun ta ke manta da wannan shi ne mana ke cewa waqsus biha ka keɓance da ita ita wace ce atfal ladhi la yughni atafin wannan abu da bai wadatuwa matbu'uhu wato wanda shi matbu'i baya iya wadatuwa daga tabi'insa kasfafa hada kamar wannan ya jeru ah, to inda aka ce ya jeru la shakka tsari ne yake kamar layi ke shi mutum shi kadaya ba zai je ba muna muna fahimta don kace istafa da kalmar sufu istafa haza in kace fadni ko sunnabni jumla ba ta tsayi ba saboda wacce take da wannan priority wannan karfi ita ce kaɗai wawo don haka duk inda shi matbu'i ba zai wadatu da zuwan tabi'i ba to ka dauko wawon kai tsaye ka sanya ta a wannan wuri ita ta tantance da wannan matsayi ka saffa wa bi muna fahimta wannan magana wato kaman wannan da ɗana sun jeru da wannan da kana sun je inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi ka'annahum amma saboda hilal as-sarfi shine idan ka kira fa'u dinna ba ka samu sarf anan sai ce istafta asalin sa istafta ne da ta to amma saboda ilal sarfi da ka kira istafta muna fahimta to ita fa'u tana zuwa littartib والتراخي tana amfanar da wato tsara magana amma kuma da ɗan jinkiri amma wawun kuwa tufi da tartib tana nuni akan tartibi tsara magana kai tsaye الترتيب والاتصال وتتنى أنفانات تتعلم مجانا لكم حدوى أما فاء تفيد الترتيب والانتصال تنى أنفانات تتعلم أما كما عربي idan ka ce a zaidun wa amron kai tsaye tsayu tare suka zo tsayu zaidu ya gabaci am tsayu ya zo bayansa yana nuni akan tsari kai tsaye muna fahimta amma ka ce a zaidun fa amron da tartiba ma'alin tusa ba tare suka zo ba dole shi zaidun nan ya gabaci am dan sai da aka dan samu yadda zara kaɗan sannan kuma amur ya biyo baya ana fahimta kuwa shine malaka cewa wal fa'u litawkidi wato bittisal ita fa'un littartibi bittisal wato fa'un tana zuwa ta amfanar da tartibi magana muke muke akan fa'un da summa ba wawun ba wato ita li mutlaqil jam tana zuwa ta amfanar da hukunci saki babu kaidi li mutlaqil jam tana amfanar da hukunci saki babu kaidi amma fa'un da wawun da fa'un da summa ita summa tufidu tartiba ma'a tarahi tare da jinkiri amma fa'un tufidu tartiba ma'a ta'qib wato tana amfanar da tsara hukunci kuma da bibiyansa kai tsaye تجوع فاستجبنا فكشفنا وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت فاستجبنا له فكشفنا فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ko wani jenahu ne wani jenahu ne da wawun ko ta annabi ayyuba fastajabna lahu fakashafna wa bihi ta annabi ayyuba amma wannan fastajabna lahu wa najjaynahu min al-bahr yani tufidu mutlaqa al-hukm amma fa'un tufidu tartiba ma'a at-taqib amma summa tufidu tartiba ma'a at-tarahi wato akwai jinkiri idan ka ce ja'a zaidun thumma amrun an ɗauki tazara kwai zaidu ya zo bayan ya huta sannan amur ya zo can wani lokaci mai tsawo amma ja'a zaidun fa amrun tare suka zo ɗan tazaran nasu ba nisa muna fahimta wannan shine malam ke cewa wal fa'u bi ittisali wato fa'un tufidu tartiba ma al-ittisal ne ma taqiq tana amfanar da ittisali haduwar magana tare da bibiyanta wa summa litartibi bi ittisali amma kuma summa tana amfanar da haduwar magana amma tare da rarrabuwa ku fahimci ita wawun limutlaqil jami limutlaqil ja wato tana amfanar da hukunci ne kai tsaye amma summa tufidu tautiba ma'a tarahi wato tana amfanar da hukunci tare da jinkiri amma fa'un tufidu tautiba ma'a taqib tana amfanar da hukunci tare da bibiyansa gaske gaske duka cikin ai tana da karfi kwarai wawun na iya shiga kowane gida amma ba kowane gida kuma ke iya shiga ba to sai kuma ita fa'un ita ma tana ɗaya daga cikin abin da wato yake ɓanta da ita takan zo ta tsaya a cikin kalima a matsayin atufi a inda ba kowa ke tsayawa ba misali in ka ce allabi ya tsiro fayagdabu zaidon zubabun ya yatiru abinda yake tashi sannan zaidu ya yi fishi don tashinsa zubabu kuda ne a nan kace allazi ya tsiru fayagdabu zaidun azubabu kun ga azubabu ana ne kamar mubtada allazi ya tsiru ina suna take ana sulatul masul ya tsiru ita ce sulatul masul to kun ga anan yagdabu ba ta dace ta zama sula ba mai yasa saboda kai tsaye an riga an samu sula ita ce ya tsiro to idan jumla ta zo irin wannan jumla an samu sula aka sake samun wata jumla da bai dace ta zama sula ba to wanda ya kamata ya zama afi a wurin nan shine fa'ul idan da zaka ce ya tsiro wa yaghdabu zaidun jumla akwai inkisa Karai a cikinta idan wanda ya dace shi ne yake yi ba zai yake yi amma ita fa'ul ita ke sababiyya ce muna fahimta haka da zaka ce allazi yatiru thumma yaghdabu zaidun jumla akwai inkisari a cikin ta amma wala irin wannan matsayi idan jumla ta zo a kakkarye ita ce ta cancanci ta kasance a tufa a wannan wuri muna fahimta don haka anan ba sababiyya bace allazi yatiru fa yaghdabu fa'u zaka ce a tufa yaghdabu ma'tufun ala al-marfu wa ma'tufun ala al-marfu marfu'un mithlu shine yatiru muna fahimta mala ce waqsus bi fa'in atfa ma laysa sila ka keɓanci fa'un da yin atafin abin da ba shi bane sila abin da bai dace ba bai cancanci ya zama sila ba ala alladhi istaqarra annahu sila akan wannan da ya tabbata cewa shine sila wanne ne muka tabbatar da cewa shine sila ya tsiru allazi ya tsiru to sai ita fa'un kai atafi akan wancan da ya tabbata ita ce sila domin yakubabu din bai dace zama sula ba don kai tsaye mu riga mun samu sula imana idan na ce allah da ya turu na abu gawa zero ko kai gawa zai na abu babu na a cikin suna dole zama a'id haka ne allah ya wuri da alisa mai wasu na idan ko da na kawo mutum na idan na yi amfani da yaga babu a matsayin babu a'id a ciki yana koma kan abin da ne zai ne tunda shi na fa'id ai saboda rashin a'id ya sanya dole ka yi amfani da fa'ul da za ka ce mani allazi yatiru wa yaghdabu minhu zaidun az-zubabu ni ba ni da jayayya amma rashin wannan a'id yasa dole ya kai amfani mana da fa'ul ya kulli ma ta kulli min wa yashrabu min ma tashrabun ka gane yawa ya'kulu mimma ta'kuluna min wa yashrabu mimma kaga saboda wancan ya gabata anan ba kawo sa ba don haka in a'id ya zo to wawun ni ba ma zan jariya ba amma a lokacin da ba a'id to kara kito mani fa'u ita ce kuma take da wannan gabara muna fahimta kuwa waqsus bi fa'in atfa ma laysa sila ala alladhi istaqarra annahu sila yani kai atfi da fa'un akan wancan kalima da ya tabbata cewa ita ce sila to anan ne kuma insha Allah za mu dakata na sai ya tambaya idan akwai wani wurin da azumi uku fara kuma kuma kan biyo da sun mafa na a wannan wurin an sa kuma na tsammanin ya kawo sun ba cikin a matsayin tartibin sun kawo bala a ina ne walatu wa atba'ata lafza wa atba'at san bai san wa lau sun bai da فالعطف مطلقا بواو ثم فاء ده انا جاي سبب ما مي ادر زين زمان فالعطف مطلقا بواو ده ثم تana cikin حروف ba eh okay a ba ta ciki anan bai kawo ta ba eh wal atfu mutlaqan bi wawin thumma fa'in eh. yani ita anan atufa ce amma ba a kawo ta cikin huruful atfi ba malam sai in duniya je samu gani kenan dan ba hada saka ba kai naka nan kuma akwai na'am eh. babu kuma eh. eh na'am wa alaikum salam ita wawun wato tana amfanar da tarayya cikin hukunci tsindin ka fahimta ta yi kan kan ta yi mataki daya amma ita fa'un tana amfanar da tsinduwa cikin hukunci tare da ɗan jinkirtawa e shi ne littautibi ma'at tare da tsarawa da bibiya amma ba kamar yadda wawun za ta yi bibiya ba dole akwai ɗan bambanci na da musulma ya ka kawo wancan hadisi na na ta sha Allah wa shi na sha Allah sun shi ka gani ko da ke shi yana magana akan Fa'ul ne eh shi yana magana akan fawul yawa wani mutum da ya ce ma sha Allah wa shaita ce ah, a ba ne haka saboda ita tufidu mutlaqal jam fil hukm tana amfanar da hukunci kai tsaye amma fa'ul litartibi ma at tare da bibiya summa littartibi ma tarahi tare da dan tsawon lokaci na'am to ina ga nan zamu da sa'a insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk